na alhaji buda a tsake da ke wannan anguwa ta bellawaye a daidai bankin gt bank a cikin wannan jiha ta sokoto domin ci gaba da karatun da babban malaminmu a shak muhammad murtaza bello da'a ya saba gabatar suwa a cikin wannan masallaci mai albarka kowane sati a daidai wannan lokacin na tsakanin magarib da isha a daidai irin wannan yammacin na yammacin asabar yau ya kamata a ce malam ya samu damar zuwa sai dai wani uzuri ya tizgo na rasuwa ragowa da malam ya samu ta wata daga cikin 'ya'yan shi ko waɗanda suke makusanta sosai da shi da allah sarki yawa cikawa kusan bayan sallar azahar saboda haka sai ya shagala da janaza bai samu ya zo wannan karatun ba duk da yake ya ce idan ya samu dama zai halarto karatun insha Allah sai ya umarce ni kamar da ya saba da cewa in zo in gabatar da karatun a muna fatar Allah maɗaukakin sarki ya ji mu ya ji kanta Allah sa ta huta bayan haka yan uwa idan ba a manta ba satin da ya gabata mun kwana ne ƙarshen babi na ashirin da hudu yau kuma insha Allah za mu tashi farkon babi na ashirin da biyar hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da hudu a cikin kitabul boyo babin da malam ya samu suna babu ma ja a fibitiya in nakhali ba'da ta'abidi wal abdi wa lahu malun mana ya ci gaba da cewa أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في ابتياء النخل بعد التعبير والعبد وله مال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تعبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع قال وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح هكذا روي من غير وجه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاء نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع قال وقد روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من, من باع عبدا وله مال فله للبائع إلا أن يشترط المبتاع هكذا رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع الحديثين وقد روى بعضهم هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وروى إكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سالم والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قال محمد بن إسماعيل حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح ما جاء في هذا الباب ما يتشغب رتشي باب ما جاء في ابتياء النخل ba'da ta'bir babi wanda ya zo domin ya magana game da in nakhal sai da itacen dabino ba'da ta'bir bayan an ɗaura musu aure wala abdi wala malun da kuma sai da bawa alhali bawan nan yana da dukiya za mu yi magana game da wa'annan hukunce-hukuncen guda biyu hukunci na farko shine mutum yana da gona ta itacen dabino yana son ya sai da wannan gonar amma ya riga ya ɗaura ma wa'innan itacen na dabino aure mun san ɗauran aure ga itace ko munan mangwar muke wa wannan ko ba ka ba mangwar ake wa wannan ko to su kuma larabawa suna wa dabino wannan a ɗauran auren domin ya yi kyau ya yi 'ya'yan itace manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya tarar da su a madina suna aikata haka wata rana ya gitta gare su suna cikin wa itacen dabino kamar yadda zuwa a cikin sahihi muslim suna cikin wa itacen dabino aure bi ma'ana su ɗogo wannan sai su laƙa ga wannan su ɗogo wannan su laƙa ga wannan mun gane sai su ɗaure haka suke su ɗobo wani sashe na iccen wannan sai su laƙa ga wannan sai su saksake wannan sai su ɗaure shi sai su laƙa shi to haka suke sai a ba kosan kowane icce sai a mai haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya biyo ya tarar da su suna haka ya ce me kuke aikatawa ka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna musu aure ne domin a'yan itacen su su yi kyawu ya ce ko ba ku aikata ba ba wani matsala zai yi kyawu sai ba su aikata ba sai sun ka bari ga wannan shekara da sun ka bari ko da lokacin taɗi ya zo sai sun ka zo su yi taɗi sai suka tarar da 'ya'yan itacen ba su yi kyau ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyo gare su ya tarar da suna taɗi 'ya'yan itace ba su yi kyau ba ya ce ne kuke aikatawa suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce kaza da kaza bi ma'ana ka ce ko ba ai ba zai yi kyawu sai ba mu yi ba sai gashi kuma bai yi kyawu ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku je ku ci gaba da aikatawa ku ne kuka fi sani an tuma a a'lamu bi umuri dunyakum ku ne kuka fi sani game da al'amuran duniyarku saboda haka game da al'amuran duniyarku ba ni sa muku baki ku je ku ci gaba da aikatawa wannan auren da kuke wa dabinin ku je ku ci gaba da aikatawa saboda haka wannan ya tabbata cewa ya halatta a wa 'ya'yan itace aure domin su yi kyawu saboda haka irin yadda muke yi mu wa mangwaro wannan ya halatta kamar yadda manoma suke wa ko masu noman mangwaro suke yi su yi mai aure domin ya yi kyawu wannan ya halatta haka nan ma masu dabino manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta musu su je su ci gaba da aikatawa suka je suka ci gaba da aikatawa sai ci gaba da yin kyawu to za mu yi magana game da hukuncin sai da gonar da aka wa itacenta wannan auren menene hukunci yace ce haddasa na qutayba ya ba mu labari shine qutayba ibn sa'id qala haddathana al-layth yace al-layth ya ba mu labari shine al-layth ibn sa'ad ibn shahab shine muhammad ibn muslim ibn shahab bin zuhri an salim wa huwa salim maula abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma an abiki shine abdullahi bin umar radiyallahu anhuma qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi Sallama yana cewa manibta a nahlan duk wanda ya seda itacen dabino ba da an tu'abbara bayan an yi mata aure mun gane bayan an yi mata aure ba a ha to 'ya'yan itacen nan nata suna ga wanda ya seda ita domin kaga yanzu ya riga ya tanadan mata yadda 'ya'yan itacen za su yi kyawu yanzu idan 'ya'yan itacen suka zo suka yi kyawu to suna ga wannan wanda ya saida mun gane sai da sharaɗi illa an ya yashtari mubta face idan shi wanda zai saya ya sanya sharaɗi ya ce to yanzu na ga kawa wa'annan itacen aure saboda haka 'ya'yan itacen nan wa har da su wani sayi har ko sun hito wani wana sai ya ce babu komi na sai san ma har to idan aka yi haka shi kenan ya halatta mun gane sun koma ga shi wanda ya saye amma in ba haka ba suna ga wanda ya saya ba ai sharadi ba kawai eh na sai san ma itacen wannan gonar eh to na saye amma an riga an yi musu an yi musu aure to tun da an riga an yi musu aure to yadda al'amari yake shine ga asali shine 'ya'yan itacen nan idan sun ka hito shi wanda ya saida zai zo ya ɗebe abi ne na wannan auren da ya yi daga nan kuma shi kenan sun koma mallakin shi wanda ya sayi mun gane sun koma mallakin shi wanda ya sayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wa man ba'a abdan wa lahu malun famaluhu lilladhi ba'ahu wa man ba'a abdan duk wanda ya sai da wani bawa wa lahu malun alhali bawan nan yana da dukiya mun gane ya sai da bawa alhali bawan nan da ya sai da yana da dukiya to dukiyan nan lillazi ba a hutana ga wannan wanda ya sai da shi kaji a adalci na musulunci ko kaga yanzu na farko dai itace ne na dabino ka zo kan wahala ka saro wannan ka je ka daura da wannan ka saro wannan ka je ka daura da wannan ka saro wannan ka je ka daura da wannan mun gane domin 'ya'yan itacen su yi kyawu sai ka zo bukata ta kama ka sai ka ce bari ka saida tun saida wadda kai wahalan nan da kai yi 'ya'yan itacen nan yanzu idan sun ka fito naka ne matuƙar ba sharaɗi shi wanda ya saya ya ba kaga ka wahala sai aka ce to 'ya'yan itacen nan naka ne tunda kai kan wahala wajen ya zama cewa sababin samar da su ya samu sun yi kyawu haka nan ma kai ne kake da bawa bawan nan yana da dukiya mun gane ya tara dukiya yana da dukiya kila ka buɗa mai wani kasuwanci yana yi ya samu kuɗi sai ka buƙaci ka sai da shi to yanzu da za ka sai da shi shin har da dukiyar duk ka sai da tashi a'a matukan ba wanda zai saye yayye sharaɗi ba kuma kai yadda ka aminta to dukiyan nan ka ci mun gane domin ƙarƙashin ka ya same ta saboda adalci na musulunci mun fahimci wannan na'am shi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce illa an yashtadida al-mubta face idan wanda zai saya ya riga ya yi sharaɗi cewa ni fa da bawa da dukiyarsa don na saya mun gane ni fa da bawan nan da dukiyar shi gaba ɗaya ni saya sannan kai mai saidawa ka ce ka yadda da wannan sharaɗin to ga wannan lokacin shi kenan ka riga ka sai da bawan tare da dukiyar shi ko nawa ne amma in ba haka ba ga asali ba a yi sharaɗi ba to lalle dukiyar bawan nan taka ce kai da ka sai da bawan ya ce wa ruwa an nafi ina ne wafil babi an jabirin ko ya ce wafil bab a cikin wannan babin ya zo an jabir daga jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma sai imamu abu isa tirmidhi rahimahullah ya ci gaba da cewa hadithu ibn umar radiyallahu anhu ma hadithun hasanun sahihun hakaza ruya min ghairi wajahin an ya yace hadithin abdullahi bin umar hadithi ne wanda yake hasan sahih kamar haka ne aka ruwaito min gairi wajahin ta hanyoyi daban-daban an zuhri daga imam zuhuri an salim daga salim an ibn umar daga abdullahi bin umar radiyallahu anhu kuma an nabi sallallahu alaihi wasallama qal daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce manabta a duk wanda ya saida gonar dabino itacen dabino ba da an tu'abbara bayan an zo an yi musu aure fa fatamaratu wato 'ya'yan itacen nan na dabino nan lil ba'i suna ga wanda ya saida illa an yashtaril mubta face wanda face idan face idan wanda zai saya ya yi sharaɗi to idan ya yi sharaɗi kai yadda ka saida mai to ‘ya'yan itacen ka saida mishi wa ba a abdan hakanan ma duk wanda ya da wani bawa wala ku malun alhali bawan nan yana da dukiya fa maluhu lil ba'i to dukiya ta tana ga wanda ya saida illa an yashtarit al mubta face idan wanda zai saya ya yi sharaɗi maruya an nafe an ruwaito daga nafi an ibn umar daga abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma an annabi sallallahu alaihi wasallam qal daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man bita nakhlan duk wanda ya saida gonar itacen dabino kada ubbirat wadda an ka riga an ka ba aure fa thamaratuha lil ba'i to ayan itacen ta suna ga wanda ya saida illa an yashrad al mubta fa face idan wanda zai saya ya yi sharaɗi. wa ruwaya an nafe hakanan ma an ruwaito daga nafe an ibn umar daga abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma an umar daga umar annahu qal umar ya ci radiyallahu an man ba'a abdan wa lahu malun duk wanda ya sai da wani bawa alhali bawan nan yana da dukiya fa maluhu lil ba'i to dukiya ta tana ga wanda ya sai da illa an yashtara al mubta face idan wanda zai saya ya yi sharadi kaga wannan magana ta umar da ya yi ya ji ta ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga magana ce wadda take mawqufiya walaha hukmun raf amma tana da hukuncin ɗaukakawa ne zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin tana daga cikin mimma la yuqalu bil ra'ayi tana daga cikin abin da ba za a iya faɗi da ra'ayi ba duk abin da sahabi ya kwaɗi na wani hukunci wanda wannan hukuncin ba a iya kwaɗi ne da ra'ayi sahabi ba zai iya kwaɗin shi da ra'ayin shi ba to wannan hukuncin yana da hukuncin cewa ya ji shi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ya ce ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya ce mun gane illa an ya shada mubta face idan wanda zai saya ya yi sharadi haka da rawahu ubaidullah ibn umar al-umari al-musaggar kenan wa gairuhu an nafi'in al-hadithaini haka kamar yadda ya zo mawqufi haka ubaidullahi ibn umar ya ruwaito shi wa gairuhu da shi da wani shi an nafi'in daga nafi' alhadisai ne nan hadisan guda biyu ya ce wa kadarawa ba'dhum wasu daga cikin sun ruwaito hadal hadis wannan hadisin an nafi'in daga nafi' an ibn umar daga abdullahi ibn umar radiyallahu ma an annabi sallallahu alaihi wasallam aidan daga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma daidai irin wannan hadisin wa ruwiya an ikrima an ruwaito daga ikrima bin khalid ani bin umar daga abdullahi bin umar an nabi sallallahu alaihi wasallam na wa hadithi salim kwatankwacin irin hadithin salim wal amalu ala hadha hadithi inda ba'd ahli al ilm imam abu isa tirmidhi ce aiki yana akan wannan hadithin a wajen wasu daga cikin ma'abuta ilimi wa huwa qawlu shafi'i shine zancen imam shafi'i wa ahmad wa ishaq da kuma ahmad da ishaq malam muhammadu ibn isma'il yace muhammadu ibn isma'il al-bukhari rahimahullahu ya ce mun san da yawa yakan nakalto zancen babban malamin shi shine muhammad bin isma'il al-bukhari rahmatullahi alai wanda yake daga cikin malaman hadisi babu wani malami da yake ji da shi kamar imamu al-bukhari game da hukunci game da hadisi idan imam bukari bukhari ya yi mai hukunci game da hadisi to shi kenan shine yake cewa wa sa'altu wa sa'altu anhu muhammad sai ya ce na tambaye muhammad ibn isma'il game da wannan hadisin faƙala sahihun sai ya ce hadisin nan ingantacce na mun gane to shi kenan ya zama ingantacce a wajen shi to shine yake cewa قال isma'il muhammadu اسماعيل isma'il al-bukhari rahmatullahi alaihi ya ce wa وحديث zuhuri hadisin zuhuri an salim daga salim an abihi daga baban shi an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kenan da aka ruwaito marfu'an asahhu ma ja'a fi hadha bab shine mafi ingancin abin da ya zo a cikin wannan babin in ji imam al-bukhari saboda haka imam tirmidhi wannan ra'ayin na imam al-bukhari shine ra'ayin shi sai ya ci gaba da cewa an nafi' عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا قال فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع قال وفي الباب عن أبي برده وحكيم بن حزام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وسمرة وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا الفرقة بالأبدان لا بالكلام وقد قال بعض أهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا يعني الفرقة بالكلام وهو قول الأو والقول الأول الصح لأن, لأن ابن عمر وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بمعنى ما روى وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له وهكذا روي عن أبي برزة حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن صالح عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن هارس عن حكيم بن هزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيئان بالخيار ما لم يتفرقا فإن سرقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما قال هذا حديث صحيح وهكذا روي عن أبي برزة الأسلمي أن رجلين اختصما إليه في فرس بعدما تبايعا وكانوا في سفينة فقال لا أراكما افترقتما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيئان بالخيار ما لم يتفرقا قال وقد ذهب بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم إلى أن الفرقة بالكلام وهو قول سفيان الصوري وهكذا روي عن مالك بن عنس وروي عن ابن مبارك أنه قال كيف أرد هذا والحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وقوى هذا المذهب ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار معناه أن أن يحير البائع المشتري بعد إيجاب البيع فإذا حيره فاختار البيع فليس له خيار بعد ذلك في فسق البيع وإن لم يتفرقا هكذا فسره الشافع وغيره ومما يقوي قول من يقول الفرقة بالأبدان لا بالكلام حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيئان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون سبقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقي له أن يستقي له هذا حديث حسن ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستك أن يستقي أن يستقي له أن يستقي له ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيت لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال صلى الله عليه وسلم ولا يهل له أن يفارقه خشية أن يستكيله أن يستكيله معنى يتشغب رتشيوا آه بابي كو babu ma a albayyani bil khiyari malam ya yatafarraqa babu wanda ya zo domin magana game da hukuncin waɗanda suke masu saye guda biyu da mai saye da mai saidawa bil khiyari suna da zaɓi malam ya tafarraƙa matuƙar busa rabu ba menene ma'anar wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko menene hukuncin wannan na cewa waɗanda suke masu ciniki guda biyu da mai saye da mai saidawa suna da zaɓi matuƙar ba su rabu ba to shine zai kawo mana hadisi game da wannan ya ce haddathana wasu libna abdul'ala al-kufi qala haddathana muhammad ibn fudail an yahya ibn sa'id wa huwa yahya ibn sa'id al-qattan an-nafi' مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa albay'an bil khiyar masu cinikayya guda biyu suna da zaɓi malam ya tafarraƙa matuƙar ba su rabu ba au yaktara ko kuma su ba juna ko kuma su ba juna zaɓi kamar yadda zai zo ya fassara shi a nan gaba menene su ba juna zaɓi shine ya kasance shi wanda ya saida ya ba mai saye zaɓi bayan ciniki ya ƙullu bayan ya saye ce in kana son ka walwale cinikin kana da dama ka walwale ya ce a ban walwale ciniki suka rabu akan haka to shi kenan ko da ba ba bai tahi ba to wannan cinikin ya riga ya kullu mun gane sai dai a ya zama yana iya istiƙala tashi bi ma'ana ya nemi dalabu fashil bai ya nemi walwalewa ciniki shine istiqala ya nemi walwalewa ciniki tare da da za a ka da shi sai ce don allah ina son wani abu ya bayyana gare ni na cewa ina da buƙatar kuɗi ko da ni sai abin ga gare ka don Allah ka yi haƙuri ka walwale min cinikin ga ko da za ka bani a akan ka ɗebe wani abu mun gane sai ce to babu komi bari in ɗebe wani abu sai in baka kuɗinka ko ko babu komi bari in mai dan maka kuɗinka cikakku sai mai san mai da kuɗin shi cikakku mun gane na'am to shi na qala ya ce na bin umar abdullahi bin umar ya kasance shi da ya ruwaito hadisin ta a an, idan ya saye wani ciniki ba huwa ka'idun alhali yana zaune kama ba balahul bai'u sai ya tashi sai ya tafi kaga nan sai aka ce kama kawai bai zo sai ya tafi ba ko ya zo a wajen imam bukhari a wajen muslim a wajen musannaf na ibnu abi shaiba cewa zai tafi ne in ya tashi zai tafi kamar yadda zai zo ya magana shi a nan gaba cewa in ya tashi tahiya yake yi bi ma'ana shi ne za su rabu da jiki sai ya tashi sai ya tahiya ta domin mi domin cinikin ya waje ba mun fahimci wannan sai ya tashi sai ya tahiya ta domin malam ya tafarraka din nan yana ganin ba bil kalami bane ba da zance na ba a'a da jikinsu ne matukar ba su rabu da jikinsu ba to suna da zaɓin su walwale cinikin to shi ko bai son a walwale in bai son a walwale ya riga ya sai abin da bai son mai shi ya sake amshe shi ya ce ya wasa sai ya tayyate ko ya sai da abin da bai son wanda ya sai ya zo ya ce ya wasa saye sai ya tahi sai ya tashi sai ya tahi kaga idan sun karbu shi kenan ciniki ya riga ya kullu mun gane to haka abdullahi bin umar yake yi kaga shi yake nuna ya fahimci cewa rabuwan nan ba da baki ake nihi ba da jiki ake nihi domin inda da baki ne da sai ya zama shi ya ce ai na riga mun riga mun ƙara ciniki mun gane na." Shi a ci gaba da cewa haddathana Muhammadu ibn Bashar wa huwa Bundar qala hadda eh ah, ya kama maka wafil babi kafin ya kama wancan hadisan kai haka ya kama maka ko wafil babi an abi barza wa huwa abu barza al aslami radiyallahu an wa abdullahi bin amr abdullahi bin amr bin as wa samara samara tumnu jundub wa abi hurairata radiyallahu anhum wa ibn abbas radiyallahu anhum ajma'in sannan sai yace haddathana muhammad ibn bashar wa huwa bundar qala haddathana yahya ibn sa'id wa huwa yahya ibn sa'id al-qattan an shu'ba wa huwa shu'batun al-hajjaj qala haddathani qatada yace qatada ya bani labari wa kuwa qatada ibnu uh, du'ama as-sadusi an salih uh, salih abul khalil shine salih ibnu abi maryam an abdullahi ibn al-harith an hakim ibn hizam radiyallahu an qala hakim ibn hizam Allah kara mishi yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace al-bay'an bil khiyar masu cinikayya guda biyu suna da zaɓi malam ya tafarraka a ba basu rabu ba fa in sadaka wa bayyana idan suka yi gaskiya a cikin kasuwancinsu wa bayyana suka bayyana aibi in akwai shi ba su ɓoye ba suka yi gaskiya a cikin kasuwancinsu mota ce za ka da ka bayyana aibin ta in tana da aibi mashin ne ka bayyana aibin shi wani abu ne ka bayyana in yana da aibi cikin abubuwan da suke da aibi idan za a sai da kila za a sai da su sakan ko za a sai da su turist da sauransu ka bayyana aibi in akwai aibin hakanan ma wani abu ne na abinci za ka sai da shi yana da aibi to ka bayyana wannan aibin mai sai da nama ne naman shi ya kwana ya zo ya sai da shi akan wanda bai kwana ba akan sabo a'a faɗa mai cewa wannan ya kwana in yana so ya saye ka rage mishi kuɗi ya sayi abin shi mai sai da kaji ya so ya kaji jiya ya yi kwantai bai saida ba yau yana son ya ɗauko ya saida to ya bayyana cewa lalle waɗannan kajin na jiya ne domin mi domin wanda zai sayi ya san abin da zai saya ga yau ga yadda nake sai da su dubu biyar biyar waɗannan na jiya ne ka kawo dubu uku uku ko dubu biyu da ɗari biyar biyar mun gane yana son ya sai na jiya din domin ya ga basu su lalace ba bambancin su ɗan kaɗan ne sai ya ce to bari ya sai na jiya to idan suka yi haka suka yi gaskiya suka bayyana aibi in akwai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce burika lahu ma fi ikima za a yi musu albarka a cikin kasuwancin su wannan yana daga cikin abin da ke kawo albarka a cikin kasuwanci cewa mai kasuwanci yana kasuwanci da gaskiya mai kasuwanci yana kasuwancin shi da gaske babu karya cikin kasuwancin shi bai sanya yaudara bai yaudara mun gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in kadaba idan sun ka ya yanzu ya ya sai da na jiya akan na yau yayye karya ya ɓoye wani aibi ya ce babu aibin alhali akwai shi yayi karya. wa masu ka ɓoye abin da yake ya kamata ko ya waje ba a bayyana shi a cikin wannan cinikayyar muhikat barakatu bai ihima sai a shahi sai a tafiyar da albarkan wannan cinikayyar nasu ka ji abin da yasa da yawa daga cikin kasuwancin mu albarka te take tafiya saboda babu gaskiya a ciki kuma ana ɓoye aibi mun gane ana sanya yaudara a ciki abu ya aibi in kana son kasuwancin ka ya albarka kakka sanya yaudara a ciki kuma kakka ɓoye aibi to in kai yi haka le tabbas kasuwancin nan naka zai yi albarka amma in ka ɓoye aibi kai sa ƙarya a ciki ka sanya yaudara sai a shahi albarkat kai kana nan kana ganin kayi wayo eh Allah ba ya mishi wayo mun gane in ma kaga kasuwancin kana ci gaba alhali kana ƙarya kana ɓoye aibi wallahi istidraji ne Allah yake maka istidraji ne ka sani cewa istidraji ne Allah man sarki ya aji maka ne sai lahira ya kama ka amma Allah bai son kama ka lahira sai ya sanya albarka sai ta shahi saboda baka yin gaskiya in kana son albarkar ta dawo to ka dawo ka ci gaba da yin gaskiya ka bayyana aibi in akwai shi kakka yadda ka sanya karya a cikin kasuwancinka shine imam abu isa at-tirmidhi rahimahullah ya ce wa hada hadithun sahih mafi mun karanta mafi babi ko ya ce hadithu ibn umar radiyallahu anhu ma hadithun hasanun sahihun wal amalu ala hada inda ba'd ahli al-ilm aiki yana akan wannan a wajen wasu sashi daga cikin ma'abuta ilimi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa gairikim da wasunsu wa huwa qawlu shafi'i shine zancen imamu shafi'i rahimahullah wa ahmad wa ishaq da kuma imamu ahmad rahimahullah wa ishaq rahimahullah wa qalu sun ce alfurqatu bil abdani la bil ita rabuwan nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce malam ya tafarraqa bil abdani ana nihin da jikinsu ne da jikkunansu labil kala kalam ba ana nihin da zancensu ba mun gane ba ana nufin da zancen su ba matuƙar ba ya ba shi zaɓi a nan wajen majalisar akari ba a nan inda an ka kulla ciniki ya ba shi zaɓi ce to in ka bayan ciniki ya kullu ce in ka ga dama kana iya walwale cinikin na in kuma baka walwale ba to ciniki ya kullu ya yi wannan sharaɗin da shi to shi kenan ciniki ya kullu ko da ba su rabu ba amma in ba akan haka ba to sai in sun rabu da jikunansu wannan ya taki wannan ya taki ko wannan ya riga ya tahi ko da wannan na nan a wajen sana'ar shi mun gane to sannan ciniki ya riga ya kullu ba a walwale shi sai da istiqala mun gane sai dai ya lahu ya zo ya neme cewa da Allah ya walwale mai cinikin nan to wannan nema ne ne zai mun gane amma ya zo a cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda dan uwa ne ya nemi istiqalar shi ya nemi ya walwale mai ciniki to ya walwale mishi ana son ka kyautata mai mun gane bayan ya saye ya tahi sai tabbayyana gare shi cewa wallahi ga wani abu ba aibi a gare ba dame in aibi gare shi ya tabbayyana gare shi akwai aibi ciniki ya riga ya walwale mun gane da wannan aibin sai dai in wani za a sake kullawa akan wannan aibin da an ka gani mun gane amma wancan cinikin na farko ya riga ya walwale to ba aibi ya bayyana gare shi ba sai dai shi zuruf ne sun ka bayyana gare cewa ina da wata lalura da a ce ban sai wannan abin ba da waccan lalura ta yi sai ya dawo wajen ka ce don Allah taimaka min walwale min cinikin nan ba ni kuɗi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka taimaka min shi ka walwale mai cinikin ka bashi kuɗin shi mun gane in kai yi an ka baka amma in kai yayi kai hakan yayi to saboda haka a wannan rabuwar mafi rinjayen zance rabuwa ce wadda ake nihi bil abdani la kalam kamar yadda jamhuri sun ka ta yi akai shine da jikkuna ba da zance ba wa kada qala ba'du ahli al-ilm yace wasu daga cikin ma'abuta ilimi sun ci ma'ana qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam, abinda an ma'ana zancen annabi sallallahu alaihi wa sallam ma lam yatafarraqa matukan basu rabu ba ya'ani al-furqatu bil kalam suka ce abinda ake niki rabuwa da zance matukan basu rabu ba da zance mun gane suna nan suna cinikayyar basu riga suka kare zancen cinikin ba mun fahimta wanda yake kaga wannan ba ko ba haka ba ba shine fahimta abdullahi bin umar ba shi da ya ruwaito hadisan kamar yadda malam zai mana istidlali da wannan shi na malam ya ci wal qawlu al awwal asah sai dai zancen farko na cewa bil abdani shine yafi inganci li annabi umar domin abdullahi bin umar radiyallahu anhuma huwa rawi anin nabi sallallahu alaihi wasallam ko huwa rawa anin nabi sallallahu alaihi wasallam shine ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa a'lamu bi ma'ana ma rawa kuma shine mafi sani game da ma'ana abin da ya ruwaito kaga shi ya doka cewa bil abdan saboda haka shine ya fi sani daga abin da ya ruwaito daga wani ne wa ruwaya an an wato daga gare shi annahu kana idan arada an yujibal bai'a ya kasance idan yana nufin yana son ya wajabtar da ciniki masha li yajiba lahu yana tahiya domin cinikin ya wajaba gare shi idan ya ƙara ciniki yana son cinikin nan ya wajaba gare sai ya tahiya ta kaga shi abin da ya fahimta cewa alfurqatu bil abdan mun gane sai ya tahiya ta wa haka za ruwaya an abi barza al-aslami haka aka ruwaito daga abi barza al-aslami radiyallahu anhu anna rajulaini iqtasama ilaihi wasu mutane guda biyu sun kawo husuma zuwa gare shi fi farasin a game da wani doki adama ta baya a wannan dokin mun gane wa kanu fi safinatin ko da suka yi cinikayyen wannan dokin suka saida ɗaya saida ɗaya saye wa kanu fi safinatin sun kasance ga lokacin suna cikin jirgin ruwa kaga suna waje guda akwai yadda za a yi su rabu eh? rabuwa ba ta iya kawo musu ga wannan lokaci mun gane waje ɗaya suke saboda haka kaga cinikin yana nan ana iya walwale shi tunda dai ba a iya rabuwa faƙala sai ya ce la'ara kuma iftaraktuma ni ba ni ganin ku cewa kun rabu tunda kuna nan cikin jirgin wata ne mun gane ni ban ganin cewa kun rabu tunda dukkanin ku cikin jirgin ruwa kuke tare saboda haka kuna da zaɓin ku walwala cinikin nan tun da ku riga kuka rabu ba ɗaya daga cikin ku na da zaɓi kowane ɗaya daga cikin ku na da zaɓin ya walwala ciniki sai ya yi musu istidlali da wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bayyi an bil khiyar su masu cinikayya guda biyu suna da zaɓi malam ya tafarraka matuƙar ba su rabu ba ka ku ga ku ba ku rabu ba saboda haka kuna da zaɓi ku walwala ciniki wa zahaba zahaba ba'd ahli ilm sai dai wasu daga cikin ma'abuta ilmi sun tai min ahli kufa daga cikin ma'abuta kufa su ne su waye. hanafiya wa kairikim da wasunsu ila annal furukata furqata bil cewa rabuwa da zance ne cewa rabuwa da zance ne wa huwa qawlu thawri shine zancen imamu thawri shine sufyanu thawri wa haka da ruwaya an malik ibn anas haka an ka ruwaito daga malik ibn anas imamu malik imamu daril Hijra. mun gane sai dai zancen harko zancen jamhur shine asah mun gane shine zancen shafi'iyya da kuma hanabila da kuma zahiriyya wannan zancen hanafiyya ne da kuma malikiya mun gane waruya an ibn al-mubarak an wato daga abdullahi ibn al-mubarak annahu qala haqiqa ya ce kaifa arudda hada ta ya zammai da wannan cewa al-furqatu bil abdan wani hadisi fihi an nabi sallallahu alaihi wasallam sahih hadisi a cikin wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce ne wa qawwa hadha al sai ya karfafa wannan madhaba wa ma'ana qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam abinda an ma'anar zancen annabi sallallahu alaihi wa sallama illa bai alkhiyar can da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya zo a wani lafazi illa bai alkhiyar can da ya ce au yaqtara mun gane sai ce abinda an ma'anar wannan ma'anahu an yukhayyira al-ba'i'u al-mushtari shine mai saye mai saidawa afuwan shine mai saidawa ya bai wa mai saye zaɓi ba da ijabil bai bayan cinikayya ta riga ta kullu bayan ciniki ya riga ya waje ba sai ya ba shi zaɓi amma ana nan cikin majalisar akad ba a rabu ba mun gane sai ya bashi zaɓi ya ce in ka so ka walwale sai ce a ban walwale wato shi kenan yanzu cinikin ya riga ya waje ba kamar yadda zuwa a cikin wannan hadisin fa idza khayyarahu idan ya bashi za'i faqtara al sai ya zabi saye fa laysa lahu khiyarun ba'da zalika to bai da wani zabi bayan wannan tunda ya riga ya bashi zabi kuma ya zabi cewa shi sai ya zai to yanzu bai dawowa kuma ya ce a shi ba haka ba mun gane sai dai zancen abdullahi ibn mubarak yana iya ɗaukar cewa yana ƙarfafa zancen ahalul kufa ne da kuma imamu malik yana karfafa zancen hanafiya ne cewa alfurqatu bilkala mun gane saboda ta'aliƙin da shi imamu abu isa ya yi ya ce wa hadal madhab wa hada kuma kaga ismu ishara lil qarib ismi suna ne na ishara da ke nuni ga abin da ya shafi qarib abu wanda yake kusa saboda haka wani zance ne yake kusa wanda ya tattauna game da shi shine zancen ahlul kufa da kuma malikiya da kuma malik mun gane ko saboda haka yana nuni game da cewa shine akarab cewa ya nuni game da ya karfafa wannan ne na cewa alfurqatu bil kalam la bil abdan to shine ya ci gaba da cewa fa laysa lahu khiyarun ba'da zalika fi fasl bayn bai da zabi bayan wannan tunda an ga an bashi zabi a cikin majalisar aqad ya zaɓi cewa a shi saye zai mun gane bai da zaɓi ba da zalika bayan wannan fi faskil bai a cikin walwale ciniki ba zai iya walwale cinikin ba yanzu wa in lam yatafarraqa ko da ba su rabu ba ko da suna nan a waje guda mun gane haka za fassara ku shafi'iyu haka imamu shafi'i ya fassara wannan zancen wa ruhu da wani shi wa mimma yuqawwi qawla man man yaqulu daga cikin abin da yake karfafa zancen wanda ya faɗi wannan zancen alfurkatu bil abdan cewa ita rabuwa bil abdani da jikuna take la bil kalam ba da zance ba hadisu abdullahi ibn amr shine hadisin abdullahi ibn amr bin as radiyallahu anhu ma annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya kawo mana mubasharatan gashi nan zai kawo Ya yace haddathana bidhalika kai kuma ya kawo maka akhbarana bi qutayba yace qutayba ya ba mu labari da wannan hadisin da nace shi yake karfafa wannan zancen na cewa al-furqatu bil abdan la bil kalam qutayba ibn sa'id qala haddathana al-layth ce layth ibn sa'ad ya ba mu labari an ibn ajalan daga muhammad ibn ajalan an amr ibn shu'aib daga amr bin shu'aib an abiki shine muhammad ibn abdullah ibn amr ibn as radiyallahu anhuma mun gane ko an jaddiki shine abdullahi bin amr bin as daga kakansa abdullahi bin amr bin as mun san wannan isnadin isnadi ne wanda yake hasan idan isnadin ya inganta zuwa ga amr bin shu'aib mun gane to isnadi ne wanda yake hasan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce albayyi an bil khiyar masu cinikayya guda biyu suna da zaɓi malam ya tafarraƙa matuƙar ba su rabu ba illa an ta kuna sabakata illa an ta kuna ba sabakata yake ba sabakata ya kama ka illa an ta kuna sabakata khiyar face idan ta kasance akwai a shine musafaha ta zaɓi mun gane face idan musafaha ta zaɓi ta kasance na yi bayani game da sabaka ko ba haka ba shine musafaha ta ba da cewa lallai aminci na ciniki ya shigo sai mai ciniki da dan uwa ne sai ya bashi hannu sai shi ma ya bashi hannu shine sabaka mun gane ko safka shine safka na wala ya ku lahu ya halatta gare shi an yufadiqa sahibahu da ya rabu da abokin cinikayya shi khashyata an yastaqilahu saboda tsoron kada ya nemi ya walwale mai ciniki kada ya nemi ya walwale mishi cinikin nan to baya halatta gare shi ya rabu da shi saboda haka mun gane to shine imamu abu isa zai ta'aliki game da wannan ya ce hadha hadisun hasanun wa ma'ana hadha abinda an ma'anan wannan an yi kahu cewa ya rabu da shi ba'adal bai'i bayan cinikayya khashiyat an yastaqilahu tsoron kada ya zo ya nemi ya walwale mai cinikin nan walau kanat alfurqatu da a ce alfurqa rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce malam ya tafarraqa ta kasance bil kalam da zance ne ake nihi walam yakul lahu khiyarun ba'da al da bai kasance yana da zaɓi bayan wannan cinikayyar ba mun gane ku. lam ya kulle hadal hadis da wannan hadisin bai kasance yana da ma'ana yana da wata ma'ana ba mun gane da a ce ana nufin malam ya tafarraka bil kalami ake nufi da wanga hadisin bai kasance yana da ma'ana ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yahillu lahu an yufadika sahibahu khashyata an yastaqilahu da wannan kenan bai da ma'ana mun gane kaga alfurqatu ana nufin bil abdan mun gane kada ya rabu da shi saboda tsoron kada ya zo ya nemi dan uwa ne ya nemi ya walwale mai wannan cinikin ya roƙe shi cikin walwale cinikin to kai ya yi haka nan mun gane to me za mu ce game da aikin abdullahi bin umar malamai sun yi tattauna game da wannan cato shi abdullahi bin umar me yasa idan an yi ciniki yana son ya waje bai ke tafiya shi eh wasu ka ce wannan hadisin bai zo mishi ba ai ka gaba shi ya ruwaito wannan ba ce wannan hadisin bai zo mai ba shi ya sake aikata haka mun gane wasu ka ce a'a sai ya ga cewa wancan ba irin wannan bukatan ba ce kila shi ne zai iya bukata kila shi ne ya saye mun gane kaga in shi ya saye to shi ne zai iya dawowa ya nemi a yi mai istikala to ba shi ya saida ba shi sai ya yi mun gane na to saboda haka sai ya tahiya ta kaga duk wannan yana da wajahi ko ba haka ba ba yana tahiyar shi bane yana saba ma wannan hadithin wallahu ta'ala alam shine ya ce ƙala sallallahu alaihi wasallama wala ya hillu lahu an ƙahu khashyata an lahu ya ce to da wannan kenan bai da ma'ana na zancen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce baya halatta gare shi da ya rabu da shi saboda tsoron kai ya zo ya nemi ya walwale mai ciniki mun fahimci zancen imamu abu isa ko kaga wannan haka yake wannan shi yake nuni karara game da alfurqatu bil abdan la bil kalam wallahu ta'ala alam akwai lokaci mu ƙara wannan babin eh babu lokaci eh ba da yawa mu ƙara shi minti nawa ya rage minti nawa na rage lokaci ya riga ya eh biyu cikin minti biyu muna yi ne a bar shi haka nan to bari mu dakata haka nan insha Allah abin na faɗi bisa ga daidai Allah abin gaji ka ba mu lada shinku baki ɗaya wanda ne kuskure Allah ka yake min shi shinku baki ɗaya akwai ya akwai tambaya sai a bari sai an kira sallah ko eh ko a yi tambaya akwai tambaya akwai tambaya shi kenan wadih ka kashe eh? <laughs> musta'an to subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa